الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما yau إن شاء الله يوزع من تجربة الكراتو عند مكتئة cikin sura wato suratu fussilat ita ce sura ta 41 cikin jerin surorin alkur'ani mai girma kuma tana da ayoyi 54 wannan sura sura ce da ta sauka a makka kamar yadda jigon surorin makka ya ƙunsa. ne na farko bayani akan ta Allah maɗaukakin sarki hakanan wato ta kunshi bayani akan halittar samai da kasai da yanda Allah madaukakin sarki ya halicce su hakanan kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin wato asalin kisoshi na wasu daga cikin al'ummomi da suka gabata kamar adawa da samudawa kuma wannan sura ta kunshi bayani mai girma da ya shafi alkur'ani na cewa littafi ne wanda yake allah maɗaukakin sarki ya saukar kamar yadda farkon sunan yake bayyanawa hakanan kuma a ciki bayanin da ya zo cewa babu wani abu wanda yake shigan alkur'ani na barnan masu barna ko kuma kari ko rage a cikin alkur'ani mai girma allah maɗaukakin sarki ya tsare shi kamar yadda ya alƙawarta. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هكذا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد هكذا وانا سورة تاكن شي بياني أكام البشر دا مؤمن يكي سامو لوكة متوسع musamman wanda ya ba da gaskiya da Allah maɗaukacin sarki kuma ya tsaya ya daidaitu shi ne ya yi istiƙama makomarsa da kuma hakanan Allah maɗaukacin sarki Yayi jan hankali ga manzansa sallallahu alaihi wasallama da masa nuni ta hanyar da ya kamata yi mu'amala da mutumin da yake da sabani da shi wato shi ne kyautata masa haka nan Allah maɗaukacin sarki wato ya yi bayani cikin wannan ayar cewa komai yana zuwa gare shi ne da bayanin ɗan adam da yanda burinsa yake hakanan kuma yanda wato dan adam idan musiba ta same shi yake komewa ga Allah madaukakin sarki kuma idan Allah ya yi masa musiba ya hada shi da alkhairi sai yayi bitilci ya mance da Allah madaukakin sarki wanda wannan sura a ƙarshe ta yi cika da bayanin Allah madaukakin sarki na cewa wato Allah mai iko ne mai nuna ayoyinsa ne wato a cikin doron ƙasa da ko'ina haka nan hatta a cikin wato jikuna na bayinsa domin ya bayyana musu cewa shi ne abin yake gaskiya kuma Allah maɗaukakin sarki babu abinda yake wato buyan masa daga bayinsa shi ne mahalicinsu kuma yana kiyaye da dukkanin abinda suke aikatawa na haka wannan sura wannan a takaice kenan abin da ta kunsa na daga wato asalin hukunce-hukunce Eh, insha Allah za mu ɗibi wasu ayoyi don mu ji abin da suka kunsa da fata Allah madaukakin sarki ya dakar da mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن بيننا ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إن وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون الله sarki ya buɗe wannan sura da wato bakaje kamar yadda ya gabata a wasu surori shine Hamin, wannan kalma ce wato wacce babu wanda ya san ma'anar abin da ta kunsa sai Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya gabata a sauran wato irin waɗannan baƙaƙe da Allah yake buɗe wasu surori da su Allah ya ce tanzilun minar rahmanir rahim ai cewa lallai shi wannan alkur'ani din wato saukarwa ne daga Allah wanda shine ar-rahmani mai rahama ar-rahim kuma mai jin kai ma'ana an rataye wannan da alkur'ani mai girma waɗannan sunaye guda biyu domin alkur'ani rahama ne kamar yadda allah maɗaukakin sarki ya ce huwa lillazi na amanu hudan wa shifa haka eh, allah maɗaukakin sarki ya ce eh, ya ayyuhan nasu ƙarja a cikin ƙarja a kun mawai mai rabbi kuma shifa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lilmu'minin to shi yasa wato waɗannan sunaye na Allah maɗaukakin sarki suka yi daidai da faɗowa a wannan waje domin abin da alkur'ani ya ƙunsa na jin kai ga bayan Allah maɗaukakin sarki kuma da rahama sai Allah ya ce kitabun littafi ne wanda yake wato rubutacce domin kuwa manzo Allah sallallahu alaihi ya umarci sahabbansa da rubuta shi shi yasa aka kira shi kitabun har ma ya ɗibi wasu daga cikin sahabbansa da ake kiran su kuttabul wahai shi yasa aka kira alkur'ani kitab domin an rubuta shi tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka littafi ne wanda yake rubutacce kuma fussilat ayatuhu wanda aka rarrabe ayoyin sa ma'ana rarrabewa aka yi bayanin su daki daki mana alkur'ani ba boyayyen abu ba ne zance ne wanda yake a fili zance ne wanda yake bayyananne da haka ayoyinsa ba masu rikitarwa ba ne shi ne kitabun fusilat ayatuhu ƙur'anan arabiyan kuma ƙur'ani ne littafi ne da ake karanta shi wanda Allah ya saukar da shi da harshen larabci li kaumin ya alamuna ga mutane waɗanda suke wato sun sani ko kuma waɗanda suke malamai masana domin waɗanda suke malamai wato abin da yake na cikin alƙur'ani baya rikice musu baya wato ɓoyan musu Allah ya ce bashiran wa nadiran shi alƙur'anin nan shi mai bishara ne ga muminai waɗanda suka ba da gaskiya da Allah maɗaukakin sarki yana musu albishir da abin da Allah maɗaukakin sarki ya musu wato na alkawari. na kyakkyawar rayuwa idan suka yi riko da shi shine ma'ana bashiran hakanan shi al'kur'anin nan kuma nadiran mai gargaɗi ne ga wanda suke wato kafirai wanda suka karyata alqur'ani suka ki ba da gaskiya da abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi ga annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka yana gargadin su yana tsoratar da su yana razanar da su azabar Allah wadaukakin sarki da haka wannan siffofi ne na alkur'ani fa'araba aktsaruhum fahum la yasma'una to amma lokacin da alkur'anin nan ya zo musu mafi yawancin su wato quraishawa kenan da Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan alkur'ani a cikin su sai suka dauke kawunan su sai suka zamanto ma ba sa son su saurari alkur'anin gaba daya ba sa ma fahimtar abin da ya zo da shi duk da cewa littafi ne kamar yadda Allah ya ce fustilat ayatuhu amsar da suka bayar shine suka ce fi wa qalu qulubuna fi akinnatin cewa ai mu wato zukatanmu suna cikin wato duhuwa kamar an lullube zukatansu suna ganin cewa ai alkur'anin nan baya shiga ciki dan haka ba sa fahimta shi shine wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi ma'ana daga abin da kake kiran mu akai suka ce su ba sa fahimta ba sa ganewa nan wafi na waqrun suka ce kuma cikin kunnuwanmu akwai toshewa na abin da ka zo da shi kenan yana nuna cewa su dai ba su da niyyar su saurari alkur'ani ba su kuma da niyyar su ji abin ma da aka zo da shi suka ce kuma wa min na wa ka hijabun tsakaninmu da kai akwai wani shamaki ma'ana wanda mu dai ba za ka iya isa zuwa gare mu ba da haka duk abin da kake faɗa ba zai kawo zuwa gare mu ba fa'amal na amiluna don haka je ka yi aikinka mu ma mu yi aikinmu ba wani wanda zai takali wani kowa ya je kama hanyar ka kai hanyar ka daban hanyar mu kuma daban akwai hadisi da aka fitar da shi wato wanda yake nuna waɗannan maganganun da suka yi daga jabir ɗan abdullahi radiyallahu anhu ke cewa wata rana ƙuraishawa sun taru suka haɗa kawunan su manya-manyan kenan sai suka ce ku yi bincike ku ga wane ne wanda ya fi iya tsafi a cikinku da kuma dabo da wanda ya fi sanin waƙe da iya magana ku je ku samu wannan mutumin da ya tarwata mana wato jama'ar mu kuma ya hargitsa mana al'amuran mu kuma yake wato asalin zagin addinin mu. ku je ku mishi magana mu gani ko za a iya jayayya da shi ko zai janye daga abin da yake faɗa to dukkansu sai suka tattaru suka yadda akan cewa ai duk cikinsu babu wanda ya fi sanin iran wannan makama ta zance yadda za a yi jayayya da wani face utba ibn rabi'a wato baban hin kenan sai suka ce to ai kai abul walid kai ne ka fi cancanta da wannan da haka sai kuwa ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kira kiran shi yace ya Muhammad yace ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce da kai da mahaifinka Abdullahi wa ya fa alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tanka masa ba kaga kai hanyar da ya fito yace to da kai da Abdul Muttalib wane ne ya fa alkhairi har ila yau dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tanka masa ba sai ya ce to idan kana da'awa da tutiyar cewa waɗannan sun fi ka alkhairi tun daga baka ba da ansa ba to ai sun bauta mu abin da muke ke zargin mu mun bauta mu idan kuma kana ganin cewa ka fi su alkhairi to ka yi magana da abin da za mu iya sauraro wanda zai zo gare mu suka ce wallahi mu tun da muke ba mu taɓa ganin wato wani abu da aka haifa wanda ya fi ka zargi ba a cikin mutane domin ka raba kawunanmu ka tarwatsa al'amuranmu ka aibata addininmu kuma ma ka tozarta mu a cikin larabawa har ma larabawa suka cewa an samu wani wato matsafi a cikin ƙuraishawa suka ce to wallahi mu misalinmu da kai ba komai ba ne illa kamar yanda wato asalin mace take kururuwa lokacin aihuwanta haka muka zamanto har mun kasance ma kaman za mu halaka sai ya ce to ya kai mutum idan kana da wata bukata da kake da ita a wajenmu ka zo za mu baka idan kana neman matsayi ne za mu baka idan mata kake so za mu baka macen da tafi kowa dangantaka a cikinmu za mu baka ma mata goma ka aura to a nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka gama zancenka ya ce eh, sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa wannan ayoyi har zuwa fa in a'radu fa in faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa samud to a nan ne sai utba da ya ji ayoyin sai ya ce ya isa ya isa baka da wani abu banda wannan ya ce a'a sai ya koma wajen ƙuraishawa suka ce me ka zo da shi menene labari sai yace ai babu wani abin da na san zan iya masa magana da shi face sai da na gaya masa suka ce to ya baka amsa ya ce a'a ai abin da ya gaya min ni ban ma fahimci komai a ciki ba Shi ne yake tabbatar da cewa wa kulubu na fi Ya ce duk maganar da ya faɗan nan ni ban gane wani abu ma a ciki ba sai dai kawai na iya tuna cewa ya mun gargadi ya ce lalle yana mana gargadi da azaba irin azabar adawa da samudawa a nan sai suka ce fir da kai ya za a yi mutum ya yi magana da larabci baka san abin da ya faɗa ba sai ya ce wallahi ba abin da na faɗa ba abin da na gane in ba wannan abin ba to kaga kenan wannan ya tabbatar da cewa wato zuciyarsu a toshe take in sai ba za su iya fahimtar wannan al'amari ba da haka Allah ya toshe zukatansu kuma haka ne idan mutum ya bar hanyar shirya sai Allah maɗaukakin sarki ya watsar da shi in mutum ya yi ƙoƙarin karkacewa sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙara a tunkuɗa shi cikin karkata ɗin Kamar yadda Allah ya faɗa a kan Yahuda faɗan ma zagu zagallahu qulubahum lokacin da suka karkace sai Allah ya karkatar da zukatan nasu haka duk wanda bai dauki hanya neman shiriya ba kuma ga tana Allah madaukakin sarki ya bashi fahimta ya bashi hankali to shikenan sai Allah madaukakin sarki ya sake wato eh, jefar da al'amarinsa ta yanda ba zai gane komai ba wannan hadisin ya zo da tsayin sadid da yake akwai maganganu a cikin wato sanadinsa to sai Allah madaukakin sarki ya gaya ma annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ka gaya musu kul ay kul lahum ya muhammadu innama ana basharun mithlukum ni fa mutum ne kamar yanda kuke mutane ma'ana a cikin halitta domin sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo musu da abubuwa ma'ana wanda suke akwai kurewa a ciki ma'ana suna so su ma'ana kalubalanci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yanda ya zo cikin wasu wato آيوي Allah إيشي وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب وعناب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة كبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نكره kul ka gaya musu Allah ya ce subhana rabbi alkuntu illa bashara rasula aini mutum ne ba inda zan zo da wannan abubuwan wannan abun a hannun Allah maɗaukacin sarki yake kenan sai Allah ya ce to ka gaya musu inna ma ana basharun mislukum ni fa mutum ne kamar yadda kuke mutane amma anan ma nan mutum a cikin sura ta halitta da irin abin da yake samun dan adam yana samu na ina rashin lafiya kamar yadda kuke rashin lafiya haka nake rashin lafiya kamar yadda kuke fushi in an muku abin fushi haka nima nake fushi kamar yadda idan abin farin ciki ya same ku kuke murna haka nima ma'ana a wannan kaifiya din manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama haka yake tare da su kamar yadda yake mutum sai dai kawai a wasu abubuwa Allah madaukakin sarki ya bambanta shi da sauran mutane shine daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya bambanta shi da mutane cewa shi annabin Allah ne kuma ana mishi wahayi babu wani wanda ake mishi wahayi in ba shi ba shine yace ce kulka gaya musu cewa ma ana mitlukun yi yuha ilayya Abinda ya bambanta ni da ku cewa ana yi min wahayi ba kamar yadda ku kuke bauta ma gumakan nan da ba sa magana ba sa faɗan komai ba ba a saukar musu da komai ba ni ana min wahayi kuma wahayin da ake min ne cewa annama ilahukum ilahun wahidun cewa ku mahalici ne shi kadai abin bautarku abin bauta ne shi kadai don haka fastaqimu ilaihi wastaghfiru ku tsarkake bauta gare shi haka nan kuma ku nemi gafararsa akan abin da kuke aikatawa na cikin zunubai ko wanda kuka aikata suka shuɗe. sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa wailul lil mushrike idan ba ku aikata haka ba kuwa to lallai azaba da halaka babba ta auku a gare ku ko za ta auku a gare ku ku mushrikai masu hada Allah maɗaukakin sarki da wani yana daga cikin shirkarsu da Allah maɗaukakin sarki da abin da suke aikatawa na laifi abin da Allah ya ambata shine na la tunar zakata wanda ba sa ba da zakka wa hum bil akhirati hum kafiruna kuma lallai masu ƙaryatawa ne da ranar tashin alkiyama suna kafircewa wannan shine dalilin da yasa abubakar radiyallahu anhu a lokacin khalifancinsa bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yaki waɗanda suka hana zakka kuma Allah ya tabbatar da cewa waɗannan kafirai ne kenan zakka duk wanda ya karyata ta ya hana ta wannan za a yaƙe shi shine dalilin da abubakar radiyallahu anhu ya yaƙe su don haka ba sa yadda da Allah maɗaukakin sarki kuma ba sa ba da zakka ma'ana ba sa tsarkake wasu sun fassara zakka da cewa wato tsarkake eh, kai daga munanan halaye zuwa kyawawa gane ko kuma wannan yana daukan duka ma'anoni guda biyu domin ita ma zakka ta dukiya din an ambace ta tsarkakewa ne saboda tana tsarkake dukiyar daga abin da yake na haramun ne da haka sai ta zama dalili ne na ƙarin albarka a cikin dukiya da kuma amfani Allah ya ce allazina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun sai Allah madaukakin sarki ya ce to amma waɗanda suke kuwa mu'minai innal ladina amanu wa amilus salihati Allah ya ce su sakamakon su ba irin na waɗancan bane innal ladina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun su waɗanda wato suke sun ba da gaskiya da Allah maɗaukakin sarki kuma sun kiyaye a kan yin ayyuka na ƙwarai to waɗannan suna da ladan da baya yankewa lada wanda yake cikakke a wajen Allah maɗaukakin sarki kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce a ba'an ghaira majrur lada ko kyauta wacce take ba ta yankewa ba ta da ƙurewa ba ta da iyaka saboda haka wannan shine halin waɗanda suke muminai قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وفجر فيها أقواتها وفجر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماوات زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم والله ما دوكاكين سركي يا غيا ما صلى الله عليه وسلم kuma ya gaya musu domin yana mai inkarin abin da suke bauta ma koma bayan Allah maɗaukakin sarki alhalin kuwa shi Allah shi ya yi halittar komai su kuma su aka halitta waɗancan da suke bauta ma kuma ba su halicci komai ba Allah ce kulka gaya musu cewa a inna innakum la takfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn shin yanzu kuna kafir cewa kuna karyata wanda ya halicci ƙasa cikin kwana biyu wata aluna lahu andadan kuma kuna wato sanya mushi kishiyoyi kuna bauta musu tare da shi zalika rabbul alamin shi fa wanda ya halitta nan shine wanda yake mahaliccin talikai gaba daya wanda ya halicci komai da komai haka nan waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin haka nan Allah madaukakin sarki shine wanda ya sanya duwatsu shine rawasiya ma'ana duwatsu domin su danne ƙasan nan karta motsa wa min fawqiha min fawqiha a saman ƙasar wa baraka fiha kuma Allah ya sanya albarka a cikin ƙasar wa qaddara fiha aqwata kuma Allah ya kance wato abubuwan da suke kanta wato na abinci fi arba'ati ayyamin cikin kwanaki guda hudu sawa'an lissa'ilina wanda ya zama wato daidai ne ga kowa wanda zai roƙi Allah maɗaukakin sarki Allah ke sun mastawa ila sama'i sannan Allah maɗaukakin sarki wato ya nufi ga halittar sammai ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya nufi halittar sammai wahiya dukhanun alhalin sama ba komai bace illa wato asalin hayaki da haka ba wani abu bane da aka samar da shi babu komai a sama to sai Allah madaukakin sarki ya umarce ta da ita da ƙasa din cewa su kasance faqala laha walil ardi tiya qaw'an aw karhan ta sai suka ce kuwa a taina fai'ina mun kasance mun zamanto kamar yadda ka so Allah maɗaukakin sarki muna wato masu biyayya Allah ya ce hunna sab'a samawatin fi yawmayn to sai Allah maɗaukakin sarki ya cika halittan sammai a cikin kwanaki guda biyu idan ka haɗa kwanaki hudu da suka gabata na halittan ƙasa da kuma sanya wato abubuwa a doron ƙasa shine kwana hudu sai kuma halittan sama cikin kwana biyu to kaga ya zama shida kenan ko ga hudu ga biyu ya zama shida shi ya za Allah ce wa laqad khalaqna samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam fi sittati ayyam kuma wannan yana tabbatar da cewa sai da aka yi halittar ƙasa kafin aka halicci sama ko an halicci ƙasa kafin aka halicci sama amma a yawancin ayoyi zaka ga an gabatar da sammai akan ƙasa amma dai Allah ya fara halittar ƙasa a kan sama da yake wannan din akwai iskali guda daya na abin da yazo cikin wato suratu an da Allah yake cewa wal arda ba'da zalika dahaha wasu suna ganin cewa to ai tunda haka ne yana nuna halittar sama aka fara tunda an ce wal arda ba'da zalika eh ba'da zalika bayan ya fara halittar kasan bai sanya komai a cikin ta ba sannan ya halicci sama sannan kuma sai ya zo ba da zalika bayan wannan halittar da haha ya shimfita waɗannan abubuwa a kanta domin amma abdullahi dan abbas irin wannan tambayar kuma amsar da ya bayar kenan radiyallahu anhu sun matsawa ila sama'i wa hiya dukhanun shine faqabahunna sab'a samawatin fi yawmayn wa auha fi kulli sama'in amraha kuma Allah madaukakin sarki wato ya sanya komai a cikin kowace sama ya yi wahayi da al'amuranta da abin da yake cikinta cewa zayyana sama a duniya bi masabiha kuma muka ƙawata saman duniya ɗin da taurari su ne masabiha ma'ana fitulu waɗanda suke haskaka sama wa hibzan kuma tsari ne ga sama ɗin su waɗannan taurarin ma'ana suna tsari daga wato aljanu waɗanda suke hauhawa domin su je su jiyo abinda da Allah maɗaukakin sarki yake ɓoyewa na zancensa da mala'iku. Allah ce zalika taqdirul da alim wannan shine wato asalin iko da kuma hukunci na wanda yake al'aziz mabuwayi shine Allah maɗaukakin sarki al'alim wanda shine masanin abin da ya halitta ya san abin da ya halitta gaba ɗaya saboda haka wannan shine abin da ya shafi waɗannan ayoyi Allah ya halicci wato asalin ƙasai cikin kwanaki guda biyu sannan ya halicci sammai ya daidaita su suma cikin kwanaki guda biyu sannan kuma ya shimfiɗa a doron ƙasa ya tsaga wato asalin tekuna da kuma wato asalin sauran halittu da duwatsu da sauransu su ma a cikin kwanaki guda biyu wannan shine wal arda ba'da zalika da ha ha Allah madaukakin sarki ya shimfida da abin da yake wato doran ƙasa akan haka saboda haka babu wani eh, kokwanto ko da mutum ya zo ya yi irin wannan tambayar amsar da abdullahi dan abbas ya ba wani daga cikin yahudawa kenan wanda ya zo yana so ya wato asalin jefa damuwa da kokonto a cikin zukatan muminai kamar yadda ya tabbata ibn jarir ya rawaito cewa wato hannad yana cewa na karanta wato wani hadisi cewa sai yahudawa suka zo suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato suka tambaye shi akan halittan sama da ƙasa sai ya ce Allah ya halicci ƙasa ranar lahadi da ranar litinin haka na Allah ya halicci duwatsu ranar talata da abin da ke cikinsu na amfani haka na ya halitta ranar laraba itatuwa da kuma ruwa da kuma matsugunai inda za a tsuguna a ciki wannan kwana hudu sai ce kul a innakum la takfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada haka na ranar alhamis kuma ya halitta wato na ah, asalin sama ranar juma'a kuma Allah ya sanya taurari da rana da wata da mala'iku a cikin wato sammai to wannan shine abin da ya halitta eh, ya tabbata a cikin wannan hadisi da ibnu jarir ya rawaito to sai yahudawa bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu wannan wato sai suka tambaye shi to sai kuma menene sai ce sai ya daidaita akan al'arshi sai suka ce ai ka wato ka faɗi daidai amma da ka cika suka ce ai sannan sai Allah ya huta ran asabar to sai Allah ya mayar musu da martani la ce wala qad khalaqna samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lubu su wannan asabar din sai suka ce Allah ya huta Allah bai ya halitta a ciki ba bai yi komai ba kenan suna nuna Allah ya gaji ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira saboda haka Allah ya ɗaukaka daga abin da suke faɗa yahudawa ma'ana sun danganta ma Allah maɗaukakin sarki wanda Allah maɗaukakin sarki ya kore makansa kansa Allah maɗaukakin sarki bai gajiya Allah maɗaukakin sarki gajiya siffa ce wacce take tana ƙasa domin duk wanda zai gaji yana nuna cewa wato ya yayi rauni kenan Allah kuma shine mafi ƙarfi ta haka Allah bai gajiyawa shi yasa suka ɗauki asabar ranar hutu suwa suke hutu a cikin asabar abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin